Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, da tara da sittin, sai kuma kilohas dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba uku ga watan Agustan shekara ta 2018. Suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul da masu sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. ana alakanta wani ambulan da ke dauke da adireshin shugaba donald trump na amurka da kubar sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karbe a ma'aikatar tsaro ta pentagon yan sauyi bayan zabensa shugaban ƙasar iraki gogaggen ɗan siyasa na bahab salib ya zaɓi ɗan shiya abdul mahdi a matsayin prime minister ya kuma umarci shi kafa sabuwar gwamnati kana gidan shugaban amurka melania trump tana ziyara a ƙasar afirka nahiyar afirka haka ne to kanin labarin aka ji cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatan gwamnatin jihar Neja sun ki koma bakin aiki bayan janyewar yajin aikin da kungiyar kwadugo ta yi ko me yayi zafi haka to abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi bai kamata ba ya kamata gabana ya dawo mana da kudin hutu yayin da jam'iyyun siyasa a najeriya ke fidda ɗan takararsu a jihar taraba sanata aisha jimai alhassan ta zama 'yar takarar gwamna a jam'iyyar udp sai mu fara aikin neman zaɓe kuma in allah ya yarda kuma na gode wa duk magoya bayana da suka karfafa ni suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana haka kuma za mu kawo muku rahoto kan sabon salon magudan zaɓe ta hanyar sayan masu kada ƙuri'a a gabanin zaɓe sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda sahabu imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu ana alakanta wani ambulan da ke dauke da adireshin shugaba donald trump na amurka da wanda yake da guba sinadarin rising da waɗansu wasiƙu biyu da aka karɓe a ma'aikatar tsaro ta pentagon sanarwar da ma'aikatar ayyukan tsaron ciki ta fitar ta tabbatar da samun wasiƙar da ake da alamar tambaya a kai da aka rubuta wa shugaba trump ranar ɗaya ga watan oktoba shekara ta da goma 2018 sanarwar ta kara da cewa ba a fada shugaban ƙasa ta white house aka karbi wasiƙar ba kuma wasiƙar bata shiga fada white house ba jami'an ma'aikatar tsaron sun shaida murya amurka cewa an sami guba resin a cikin dukkan wasikun da aka aika ma'aikatar tsaro ɗaya da sunan sakataren tsaro jim matis ɗaya kuma zuwa ga shugaban ayyukan rundunar mayakan ruwa admiral john richardson an kai wasiƙun ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi jiya talata domin ƙara bincike bisa ga cewar kakakin ma'aikatar tsaro kana rob manning wasiƙun sun isa ofishin rarraba wasiƙu na ma'aikatar tsaro da ke wajen ginin pentagon ranar litinin jami'an kare ma'aikatar tsaro kuma suka gano guba lokacin da suke bincike wasiƙun suka kuma saboda haka wasiƙun ba su shiga ginin ma'aikatar tsaro ba in ji jami'an ana dai samun guba rising ne a wani irin wake idan aka sheka. ko kuma aka ci ko aka yi wa mutum allura da ita bayan an sarrafa ta tana iya kashe mutum a cikin sauyi 48 bisa ga cewar cibiyar kare yaduwar cututtuka ta amurka gubar rising ba ta da magani a halin yanzu kuma gwamnatin amurka ta gaya wa amurkawa kada hankalinsu ya tashi idan sun ji wayoyinsu na salula sun shiga kararrawa a lokaci ɗaya yau laraba yayin da gwamnatin tarayya za ta yi wani gwaji karan farko na na'urar fargar da al'umma ta wayar tarho ta fada shugaban ƙasa. Hukumomi sun fadakar da al'umma tun da wuri cewa a wannan karan gwaji ne kawai sai dai za a aika da irin wannan sakon ne a zahiri idan aka fuskanci wata masifa ta gaggawa kamar gano an harba makami mai linzami ko wani harin ta'addanci ko kuma wani bala'in aman dutse. waɗanda suka kunna wayoyinsu na salula da ƙarfe biyu da minti goma sha takwas na rana agogon amurka za su ji wata ƙara da ba su saba ji ba yayin da wayoyinsu nasu kuma za su yi ta motsi daga nan za su ga sako akan wayar da bayani cewa wannan gwaji ne na hanyar sanarwar gaggawa ta wayar salula ba a buƙatar ɗaukar wani mataki. bayan minti biyu kuma waɗanda suke kallon talabijin ko kuma suke sauraron tashoshin rediyo masu dogo ko gajeren zango za su ji irin wannan faɗakarwar da za ta katse watsa shirye-shirye na tsawon minti guda a da an so a yi wannan gwaji ne tun ranar 20 ga watan satumba sai dai aka dakata zuwa yau uku ga watan oktoba sabili da barna da guguwar da aka ba lakabi da suna florence ta yi a jihohin north da kuma south carolina 'yan sauyi bayan zabensa shugaban ƙasar iraki gogaggen ɗan siyasa baham sali ya zaɓi ɗan shiya abdul abdulmadi a matsayin prime minister ya kuma umarce shi da ya kafa sabuwar gwamnati an keɓe matsayin shugaban ƙasa da ya kasance na jekanayika ga ƙabilar kurdawa tun da aka fara gudanar da zaɓe mai jam'iyyu da yawa a shekara ta 2005 shekaru biyu bayan da amurka ta jagoranci hambara gwamnatin shugaba saddam hussein abdulmadi wanda ya taɓa rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa da ministan harkokin albarkatun mai da kuma ministan kuɗi yana da kwanaki talatin ya kafa gwamnati ya kuma gabatar da sunayen 'yan majalisa domin a amince da su iraki dai ta gudanar da zaben majalisar ta karan farko ne a watan mayu tun da aka murkushe kungiyar is sai dai ba a sanar da sakamakon zaben ba sai watan da ya gabata sabili da rigingimun da suka barke dangane da sake kirga kuri'u bayan an sake kirga kuri'un kuma aka tabbatar da cewa jam'iyyar babban malamin 'yan shiya muktada al-sadar ce ta sami kuri'u mafiya yawa ya kuma lashe kujeru 54 cikin kujerun majalisa 329 sai haɗakar ƙungiyar da ta haɗa kan ƙungiyoyin mayakan 'yan shiya ta zo ta biyu da kujeru 47 sai kuma haɗakar ƙungiyar prime minister hadi al-abadi tana biye da kujeru 42 To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump tana gana a ziyarar da take yi a kasashen Afirka tafiyar ta ta farko ita kadai zuwa kasashen ƙetare tunda mai gidanta ya zama shugaban ƙasa. uwar gida melania ta isa ghana ne jiya talata da safe ta kuma ziyarci wani asibiti da ke birnin accra inda ta ga yadda ake gwada nauyin jarirai ta kuma rarraba barguna da abin wasan yara da fada white house ta aika daga nan ta tafi fada shugaban kasa ta ghana suka sha shayi da mai ɗakin shugaban kasar ghana ɗin rebecca akufo ado Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla yayin da kungiyar kwarigo ta Najeriya ta janye yajin aiki tun ranar Litinin ma'aikatan gwamnatin jihar Neja sun yi komawa bakin aiki al'amarin da ya har ga gwamnatin jihar Nejan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari. Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger a Najeriya sun ki komawa bakin aiki bayan da kungiyar kwadagon Najeriya ta janye yajin aikin gama gari a ranar Litinin dinnan da ta gabata. Ma'aikatan jihar Niger dai sun ce sun ki komawa bakin aikin ne saboda dama akwai wata jiƙaƙƙiya a tsakaninsu da gwamnatin jihar Niger. kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indako ya bayyana. To abin da ya zafi jinginan da aka yi mana na kudin hutu kuskure na aka yi bai kamata ba ya kamata gabana ya dawo mana da kudin hutu gabana ya yadda da maimakon wanda suka mata a yi a zauna a rubuta takarda wannan mutane sun ki yin aiki shi ne sa muka ce to idan an gama eh, yajin aiki na gargadi na tarayya mu ba za mu dawo ba sai gwamnati ta yadda zai biya mana wannan mu To sai dai matakin kungiyar kwadagon jihar Niger ya harzuka gwamnatin jihar Niger inda har kwamishinan labarai na jihar honorable danjin masallau ya kira taron manema labarai domin nuna takaicinsu. matsayin mu shine wannan ba daidai ba ne an yi ne dan a bata ma wannan gwamnati su saboda inda za a yi akwai hanyoyi da ake bi kama a kirawo wannan yajin aiki na farko ya kamata eh, su tattauna da jami'in gwamnati na biyu idan bai yiwu ba ma in za su je wannan yajin aiki za su rubuto kamar yadda dokan yan kwadagwai nuna a rubuta cewar za abu kaza saboda gwamnati ta yi bijire mana da abin da bukatunmu sannan idan haka na aka ba da nosi gwamnati kuma ba ta komi ba to wannan suka yi wannan sai mu ce maybe suna da dalili. a yanzu dai wasu al'ummar jihar Niger sun fara zargin cewa 'yan siyasa na da hannu a cikin wannan mataki da kungiyar kwadagon jihar Niger ta ɗauka. Kwamar Sa'idu Ibrahim shugaban kungiyar ci gaban masarautar Kwantagora na cikin masu irin wannan zargi. Eh, wannan ya ji aiki da Niger suka ci gaba da shi son ne son zuciya ne kuma siyasa ne domin a ka'ida shi ne lokacin da za a je ji aiki ya kamata a ce in suna da wani abu su ma su shigar da takardansu domin duk abin da za ka yi za ka ba gwamnati wa'adi ya kamata a ce sun ba da gwamnati wa'adi in eh, yadda suke tunanin cewa su kare su ita ma gwamnati tana da alhakin ta kare mutanenta. to sai dai shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Kwamarat Yahaya Idris Indaku ya musanta zargin. Ina mu da siyasa mun yan siyasa ne. Ba ruwan mu da maganar siyasa duk wanda ya ce akwai siyasa ciki wannan ruwan shiga Allah to amma bayan wannan takaddama dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta bayar da sanarwar cewar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger su koma bakin aiki a yau Laraba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Garagamar mahanku mu kuke bunku miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana hakan. To madalla a gaida Mustapha Nasu da Batsari. A daidai wannan lokacin da jam'iyyun Najeriya ke fidda waɗanda za su tsaya musu takarar gwamna a jihohin ƙasar. Yanzu haka tsohuwar minista harkokin mata sanata Aisha Jummai Alhassan da ake wa lakabi da Maman Taraba ta zama 'yar takarar gwamna a jihar Taraba ƙarƙashin jam'iyyar UDP. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. By the instruction of the National ESCO of our great party, those in, those in favor say aye. Those they na local government zai yi gaba, ciyamomin ward nasa za su bi bayansa, za su zo su karbi ballot paper a nan teburi. sai su mike su je su kada ƙuri'a a wancan akwati da kuke gani a can. Baturen zabe kenan da go jam'iyyar United Democratic Party ta turo jihar Taraba domin gudanar zaben fidda gwani na jam'iyyar. Ke fa bayyana sunan tsohuwar ministan hakokin matan sanata Aisha Jumai Alhassan Maman Taraba a matsayin wadda ta lashe zaben. A jawabin ta Maman Taraba ta ce jam'iyyar UDP za ta ma ba da mamaki a babban zaben da ke tafe. inda koma ta bayyana cewa sai mu fara aikin neman zabe kuma in Allah ya yarda kuma na gode wa duk magoya bayana da suka karfafa ni suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana duk da an mun zalunci kuma suka ce duk inda na je su ma suna can ai kuma kun gani yanzu aiki ya koma gare mu gaba ɗaya ba ni kaɗai ba. Ko a zaben shekarar 2014 wata kotun ɗaukar ƙara ta ko baiwa sanata Aisha Juma'a Alhassan nasarar cewa ita ce ta lashe zaben jihar Taraba ino jam'iyyar APC to amma kuma daga bisani sai kotun koli ta yi fatali da wannan hukuncin tare ku da aye na gwamnan jihar dan jam'iyyar pdp a aktidare disan isaku ddi a matsayin wanda ya lashe zaben to wai ko magoya bayan jam'iyyar udp ke cewa a yanzu da muryan dukkanin 'yan taraba state masu kishin taraba suka ce sanada aisha wuce gaba mu biki kowace jam'iyya kika je muna ci yanzu dai ko an zura ido ne a gairin fafata wadda za a yi a zaben shekarar 2019 da ke tafe ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria Toma da lagai da Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu leƙa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wakiliyar Hawa Umar ta yi mana dubi kan sabon salon magudan zaɓe da ake a Najeriya ta hanyar sayan masu kada ƙuri'a gabanin zaɓe. Hawa gare ki. Duk da raguwar maguɗin zaɓe ta hanyar dangwala ƙuri'u ko sauya takardun shigar da sakamako. A halin yanzu, 'yan siyasa sun bullo da logar ciniki da masu kaɗa ƙuri'a da sayan damar su ta zaɓe su kaɗa musu ƙuri'a. Ko a zaben jihar Oshun da aka kammala kwanan nan, rundunar 'yan sanda ta nuna hotunan mutane da ta ce dillalai ne na sayan mutane don su kaɗa wa iyayen gidansu ƙuri'a. Rundunar ta ce ta samu mutane da dubban naira amma bata kama ko mutum ɗaya yadda ya sayar da damar kada kuri'arsa ba don ra'ayinsa ne kuma doka ta ba shi dama ya kada wa duk wanda yake so kuri'a ko ya samu kuɗi ko bai samu ba hatta hukumar zaɓe ba ta da hurumin hana karɓar kuɗi don kaɗa ƙuri'a in ka ɗebe wayar da kai da ɗaukar matakan hana maguɗi don hanyar tsari da kuma na'ura aliyu bello shine kakakin hukumar zaben ya ce sun dukufa ga shirye-shirye don dakile duk wata kafa ta magudi a shekarar 2019 domin duk kokarin da yanzu hukumar zaɓe ke yi shine ta tabbatar da cewa zaben 2019 da za a yi bai samu wani nakasu ko wata tawaya daga kowace hanya ba kuma ta dukufa akan cewa za ta inganta rijistar zaben ta gabanin zaben 2019 ta yadda ranar zaɓe duk wanda ya cancance jefa zaɓe ne kadai zai iya hawa kan layin zaɓe ya jefa fa kuma in har an samu wani rijistar wani da katin wani ya kuma tunkara wai zai zo shi abin da ba daidai ba to tabbas daga nan da shi da jami'an tsaro sai dai a haɗu a gaban kuliya mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na najeriya ibrahim magu ya ce sun ɗau matakan hukunta masu sayan ƙuri'a da zayyana hakan da zirmiya a muna nan process eh, strategy ne abin nan ne bai kamata in fito fili in wannan ba kana da abin yi a wajen dan jarida a yi exposing nasu mana kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki wallahi abin ko ya damu kowa kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je suna suna shan wahala a farkon dawowar demokuraɗiyyar nan a 1999 har ganye wasu kan makala a jikinsu ranar zaɓe don ciniki da masu son a kaɗa musu ƙuri'a da nuna kwai a baka ya fi kaza a akurki Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka. To a gaida Hauwa Umar. wannan shugaban gazan da ake ce da shi buhari na daɗin na faɗa laifin buhari guda ɗaya ne ana cin abinci a cikin duhu ya ya haska wuta To sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda za kawo muku rahoto kan murnar da 'yan jam'iyyun adawa ke yi kan rikicin da ke faruwa a jam'iyya mai mulki ta APC. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu a mu ke cewa karfe 1 da minti 17 na dare. Yanzu ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin mai zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara da ake yi a Najeriya yake nunawa game da ci gaban demokradiyya a ƙasar? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Daga irin yadda babbar jam'iyya mai mulki a Najeriya APC take gudanar da zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara masana suna ganin da sauran tafiya a haɓakar demokradiyya a ƙasar. Misali, majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi ta fito karar ta gaya wa wani ɗan jam'iyya da yake neman takarar gwamna cewa babu gurbi. Da ya matsa hannu suka ce masa ko sun kore shi ko kuma dai shi ba ɗan jam'iyyar ba ne. A fili wannan mataki na nuna cewa wannan majalisar gudanarwa ta jam'iyyar APC a jihar Kebbi tana tare da gwamna Atiku Bagudu. Amma ta kwararta ta jihar Adama da ta so wata kilta gwada irin wannan uwar jam'iyyar daga Abuja ta dakatar da ita na tsawon wata shida. To ko me yasa ake yi wa reshen APC na jihar Adama haka? Masu sharhi suka ce watakil don cikin 'yan takara akwai wanda yake da kusanci da waɗanda suke rike da madafun iko walau a fadar shugaban ƙasa ko kuma a helkwatar jam'iyyar. Ga kaɗan daga cikin rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana daga kebi kan rikicin siyasar jihar. a iya cewa ciki ya ɗori ruwa a jam'iyyar apc mai mulkin jihar kebbi a daidai lokacin da wani yarima a masarautar argungu ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta apc ibrahim mera dai ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta apc a birnin kebbi ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar eto eh na je kamar yadda ka'idodin guidelines suka nuna kuma a zama na dan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karbi gayyatar jama'a to sai dai da alama bukatar ciro man na kabi ta sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta apc a jihar wacce tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamna a jihar idan ba gwamna mai ci yanzu ba abubakar atiku ba gudu in ji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar aliyu bature wanda shine ya karbi ibrahim mera a ofishin jam'iyyar ta apc bai tashi tahowa eh, headquarter ta jam'iyyar apc ta jiha ba sai da ya taho da bukata te bai taba zuwa ya ce muna gashi shi dan jam'iyyar apc ne ba don mu karbe shi duk tarurrukan da muka yi na jam'iyyar apc ba mu taba ganin shi ba kuma duk adalci mu yi mishi tunda mun ka ce ya taho ya iska mun yanke hukunci amma duk da haka tunda yanzu ya bayyanar da kai ne cewa shi dan jam'iyyar apc ne kuma ya zo da wata bukata jam'iyya ba za ta hana mishi shiga shi nemi wannan bukata ba to me ne abaya na adalci na tambayi dr sa'id ahmed duka na jami'ar bayero ta kano yaya su masana suke kallon zaben fidda yan takarar da jam'iyyun na najeriya suke yi a halin yanzu akwai dambarwa a cikin sa akwai wato kuma kwamacala to um, saboda abin da na fahimta shine a dalilin abubuwan da suka auku a majalisa ta takwas a kasa wato tun daga sanda aka zaɓi majalisar da ke da wakilai a biyar hmm. zuwa yau takwas wato yadda suka nuna wa jam'iyya ba ta ita ba da yadda kuma daga ƙarshe suka tattara komatsansu ma suka da damansu suka fita daga jam'iyya ya tabbatar da jam'iyya cewar ba ta da iko akan zaɓaɓɓu kai ba ma ta da iko akan naɗaɗɗu ko da ka ce jam'iyyu suka fahimci muhimmancinsa a lokacin zaɓe ne. Don haka abin da yake faruwa na fi zaton cewar a jam'iyyun ne suke ƙoƙarin yanzu su tabbatar waɗanda suka ɗora wato waɗanda za su yi musu biyayya ne sau da kafa amma akwai kwamacala a ciki saboda a da ana kuka da cewa gwamnoni suna kama karya hmm. suna ɗauki ɗora yanzu kuma sai jam'iyyar suke neman su maye gurbin gwamnonin suna yin ɗauki ɗora suna kama karya wadda duk gwamna ya ɗauka zai maye gurbinsa ko kuma mutumin da zai gaje shi to mutanen ne suka ci zaɓe shin wannan ya kuke kallon sa to alamu ne na cewar um, canjin da apc da suke kakinsa wato akwai wuraren da bai shiga ba tukunna wanda ya hada da wannan magana ta da 'yan takarkaru ba su iya samar da canji ba daga tsarin da pdp ta gadarwa kasar saboda haka tunanin suna bin tafarkin pdp kuma pdp su ma ba su canza ba tunanin suna tafi da lamarin su irin yadda suka saba yi a baya yaya kuke kallon abin da ke faruwa a jihar adama inda akwai gwamna mai ci yana so ya sake koma amma kuma da alaman yana fuskantar cikas daga ina kuke kallon wannan matsala take zuwa ne wato eh, da jihar adamawa da jihar lagos suna da kamanceceniya um, abin da yake faruwa alamu ne na cewar wasu iyayen gidan siyasa suna ganin sai yadda suke so na yi um, a jihar adamawa uh, wani wanda yake da alaka da matar shugaban kasa yana da sha'awar kujerar a jihar lagos wani wanda yake da alaka da um, jagorar jam'iyya ahmad bola tinubu yana da sha'awar kujerar saboda haka jam'iyya ta haifarwa da kanta da kanta hamayya a cikin gida Um, su wannan kallon da za a yi wa uh, tasu matsalar kenan. Dr. Duka babu babu cancanta ne kawai idan ka kusanci mutum shi kenan don yana da karfi a jam'iyya ko yana kusa da wani babba a jam'iya shi kenan sai kuma ya zamanto damuwa? Ba daidai ba ne. Idan idan idan watakila wato akwai alamu na cewar um, waɗanda suke kai sun gaza. Sannan wanda ake so ya yi shi kuma yana da wato eh, farin jinin al'umma ko kuma mm, abin da isa zama a ala a ce jam'iyya tana da wani mizani wato wani sikeli wanda za ta ɗora 'yan takarkarinta da mai ci da wanda ike kai da wanda ike nema eh, a ce sai wanda iri cika wannan mizanin shi za ta tsayar ke da ba abin damuwa ba ne ko mutum ya cika ko da yana da alaka da wani a kasa babu damuwa sannan kuma a bar mutane su yi zaɓe su zaɓi wanda ike zama wato zaɓe yana daga cikin wannan ƙa'idojin da mizanin zai tanada so ko kowace ƙa'ida aka shimfiɗa kuma in mutane suka cika suka zo kuma su tsaya zaɓe to da babu damuwa dan wani yana da alaka amma daga dukkan alamu yanzu alaƙa ce kaɗai wato mizanin a wani wajen kuma sai mizanin ya canza To, um, ta yaya menene mafi a'ala na tsarkaka wannan harka ta fidda 'yan takara da zaɓuɓɓukan nan da ake yi a cikin gida na jam'iyyu ta yaya za a yi haɓaka demokradiyya? 'Yan siyasa su daina bin tsoron zaɓe. Duk abin da suke da tunani ko tsoro a cikin fidda 'yan takara zaɓe zai maganin sa sannan kuma kowani suke da sha'awar wace shi ne ya gaje su so za su iya sa shi wato a tilbar da idan lokacin zaɓe ya zo ya shiga zaɓe zai iya ci ya fi musu sauƙi su sa mutum a tilbar tun wuri su kinsa shi ya iya wato ya iya cika ƙa'idojin da al'umma suke bukata na cin zaɓe ya saya zaɓe ya ce a kan su kyale mutum ba a san shi ba watakila ko kuma shinin da aka yi masa ba na alheri ba ne sai sun zo tafiya su ji kuma shi suke so su ɗora saboda haka su ji tsoron sai su zo suna bin tsoron kada i shiga zaɓe ya faɗi shine da ake wannan dabarbarin ana caccanza ƙa'idoji ana ana ana mai da abu kaman cajiyar ball don haka su nutsu da harkar zaɓe su dinga kyale talakawa suna zaɓen wanda suka san sun kuni su da shi zai warware matsaloli da yawa. Masu haro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamuna madadin murtala faruk sanyinna da dr sa'id ahmed dukawa da ibrahim abdulaziz da Nasiru adamu elika waɗanda suka haɗa mana shimfiɗa amma ba mu samu damar amfani da su ba a nan nisa habu imam zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya to a gaida sahabu kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta damar da takaitattun labaran duniya haka yake mai yiwuwa ne adadin 'yan asalin ƙasar venezuela da suka kaura zuwa colombia ya karu zuwa miliyan hudu a shekara ta 2021 idan rikicin da ake yi a ƙasar mai mulkin gurguzu ya ta'azzara in ji ministan harkokin wajen colombia carlos home trujillo ya yi kiyasin cewa abin da za a kashe kan kulawa da 'yanci rani da zai kai dala miliyan dubu tara sama da 'yan asalin ƙasar venezuela miliyan biyu ne suka ƙauracewa gidajensu a cikin shekarun nan domin gujewa ƙarancin abinci da magani da suke fama da shi da kuma rudanin siyasa da na tattalin arziki da ƙasar take fuskanta kimanin mutane miliyan ɗaya kuma suna zaune a makwabciya colombia mai mutane miliyan hamsin. wata kotu a ƙasar turkiya ta tabbatar da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa wasu 'yan jarida da suka hada da ahmed altan da ɗan uwansa mahmed altan da kuma waɗansu mutane hudu jiya talata watanni bakwai bayan da aka yanke musu hukunci bisa zargin mara baya ga yunkurin yin juyin mulki da soji suka soyi wa shugaba recep yi erdogan a shekara ta 2016 da bai yi nasara ba an tuhumi 'yan uwan junan ne sabili da kalamansu a wata hira da aka yi da su a wata tashar talabijin kwana ɗaya kafin yunkurin juyin mulkin ana alakanta wani ambulan da ke ɗauke da adireshin shugaba donald trump na amurka wanda kuma yake da sinadarin resin da waɗansu wasiƙu biyu da aka karɓe a ma'aikatar tsaro ta pentagon To madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin cika da shirin maimaicin shirin ciki da gaskiya. Za ku iya zarta shafukan mu na yanar gizo domin jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy. Nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Salam alaikum. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.